لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بمناسبة قدوم سنة هجرية جديدة يجدر بنا تذكير أنفسنا بأنه لا يسرع في هذه المناسبة عبادة من العبادات من ذكر أو دعاء أو غيره لأنه لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره من صحابته الكرام ولا عن أحد من الأئمة الذين يؤتى بقولهم لم يؤثر عنهم تخصيص رأس السنة بأي عبادة من العبادات عبادات أو قربة من القربات وهذا ما ندين الله تعالى به وندعو الناس إليه ونهفهم عليه فالوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا صيام شهر المحرم فقال فيما أخرجه الإمام مسلم وغيره أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وشرع لنا صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك شهر المحرم وصيام تاسوعاء وهو اليوم التاسع من من شهر من شهر الله المحرم هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة وأما بالنسبة لصيام شهر الله المحرم فلا يعني الحديث صومه كله وإنما يتقيد العبد بالهيئة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في الصيام إما أن يصوم الاثنين والخميس أو أن يصوم أيام البيض أو أن يصوم يوما ويفطر يوما كما هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أيها الإخوة الأعزاء عليكم بملازمة السنة والهدي النبوي في كل شيء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ويقول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدسات الأمور فإن كل مهدسة بدعة ويقول ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدئوا فقد كفيتم ويقول قائل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف يا يهوى لوكس da muke ciki muna cikin kwanakin ƙarshe ne na wannan shekara ta hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya muna dab da karɓar bakuncin sabuwar shekara ta hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu shekarar dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya ta riga ta shuɗe ba abin da ya rage sai waɗansu ‘yan kwanaki kaɗan ko mu ce awanni ababen yawa mu sani cewa wani shafi ne aka linke daga cikin rayuwarmu shekaran ta riga ta wuce tare da duk abin da ke cikinta na alheri ko kishiyarta shekaran ta riga ta wuce cikin mu akwai wanda Allah ya dasar da shi yayi masa gamdakatar ya tarfawa garinsa nono wajen ayyukan alkhairi a cikin wannan shekara dararanta da kuma yininta daga cikinmu kuma akwai wanda yake kishiyar haka duka mutumin da yake kallo da ido na basira da lura zai fahimci cewa wannan duniya da muke ciki gida ne na shuɗewa ba gida ne na zama dirshan ba eh duniya tana da daɗi haka kwanakinta suna da daɗi saboda kayayyakin adam da ke cikinta irin wanda ran ɗan adam ke so sai dai fakar mu manta da cewa duniya mai yaudar yaki yayin da take ƙara tsufa lokacin take ƙara ƙuntata ɗan adam na ƙara matsawa kusa da lahira a lokacin duniya take ƙara cin ado da kyalkyali da ƙyalli. dan ubangiji ya ce hatta iza aka al-ardu zukhrufaha har sai lokacin da ƙasa ta ɗauki ƙawatata wa zayyanat تتأدوه وظن أهلها أنهم قادرون Alaiha, waɗanda ke kanta suka yi zaton cewa su masu iko ne a kanta sun zo zama cikinta dirjan ba za ta shuɗe ba a taha amuruna fatsam sai al'amurinmu ya zo mata lailan auna haran a wani lokaci na dare ko kuma a cikin yini faja'alnaha hasidan hasidan sai mu mayar da duniya ta zanto kamar wata gona da aka girbe ka allam taghna bil kai ka ce jiya ba ta taba kasancewa ba kadhalika nufassilu al ayati liqawmin yatafakkarun kamar haka ne muke rarrabe ayoyi ga mutanen da suke tuntuntuni wallahu yad'u ila daris salam Allah fa yana kiran mutane ne zuwa ga gidan aminci ita sai aljanna wa hadi man yasha'u ila siratin mustaqim amma yana shiryar da wanda ya ga dama ne zuwa ga tafarki madidi ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici kwanakin shudewa suke watanni tafiya suke shekaru bayan shekaru sai shudewa da wucewa suke amma dan adam yana cikin gafala mutane suna cikin rabganuwa kai ka ce an togace su daga cikin waɗanda za su mutu yi sau nawa ɗan uwanka ko abokinka ya mutu a gabanka da kai ma aka yi masa wanka ko aka yi masa sallah ko ana raka shi zuwa makwancinsa na ƙarshe a duniya amma tare da haka ɗan adam baya ɗaukan izinin cewa tashi na zuwa ya solo labari ya zo maka daga nesa mutuwar wance kowa ne amma babu abin da suke yi sai nadamar da bata wuce kiftawar ido ɗaya ba kafin ka ce mai nadamar ta juɗe ɗan adam ya sake komawa cikin jahilcinsa cikin ayyukan sabansa cikin tabargazarsa mutane sun sake komawa cikin rabkanuwa da shagala da mantawa da Allah da mantawa da dokokin manzon Allah sun summun bukumun umyun fahum la yarji'un kai ka ce kurame ne bebaye makafi waɗanda sun riga sun kauce ma hanya ba za su ba za su sake dawowa ba Ya ɗan uwa daidai lokacin da muke bankwana da wannan shekara muke shirya karɓar bakuncin sabuwar shekara abin da ya dace mun shine mu yi muraja'a bitar me muka aiwatar a cikin wannan shekara da ke da karewa yaya alakar mu take tsakanin mu da mahaliccin mu yaya alakar mu take tsakanin mu da kawunan mu yaya alakokin mu da mu'amalan mu take tsakanin mu da juna ubangijin kai na da haƙƙi a kanka kuma kanka na da haƙƙi a kanka kuma ɗan adam abokin rayuwarka makwabci ko mace ko ɗa ko uba ko abokin aiki yana da haƙƙi a kanka ka kiyaye ka gani ka sa ido da lura yaya ka gudanar da shekarun da suka wuce wata goma sha ɗaya da kwana ashirin da kaza saura ƙiris su cika su ƙare mai ta aiwatar a ciki mu duba mu ga me muka aiwatar na ayyukan alkhairi tun daga farkon shekarar har ya zuwa wannan lokaci da nake magana lalle ne kowane ɗayan mu yayi wa kansa hisabi kafin kai masa hisabi tun kafin tsayawa gaban Allah dan adam zai wa kansa hisabi ne dan mai imani ya ƙara imani akan nan nashi na da mai aikin sako da tabargaza ya daina sakon da ayyukan ta'addanci mutumin da yake da sakaci ya janye daga sakacin ya zama mai himma da kwazo yana daga cikin abin da ya kamata mu zira ido mu gani yaya ta kawa take a cikin zukatanmu kuma yaya muraƙaba take yaya rigengeniyar mu wajen ayyukan alkhairi ta kawa ba ita ce wasiyar da Allah yawa na farko da na karshe ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله حقيقه mun yi wasiti ga waɗanda suke kafin ku haka kuma mun yi muku wasiyar cewa ku tsare dokokin Allah takawa fa ita ce abinda manzan Allah ke roƙon ubangijinsa cikin addu'o'insa kamar faɗarsa cewa Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ya Allah ina roƙonka shirya, ina roƙonka takawa ina roƙonka kamewa daga dukkan ayyukan haram ko maganganu na haram ina roƙonka wadata takawa ita ce kwatanta umarnin Allah da hannuwa daga hannunsa takawa ita ce guzurinka kan sirati bayan ta zama guzurinka cikin kabarinka abdullahi bin awun mazani sai daga cikin manyan malamai na tabi'ai da ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da hamsin da ɗari ɗaya da hamsin da ɗaya yana wani bawan Allah wasiti ya ce da shi alaika bi ta kawalla fa innal muttaqi laysa alayhi washa ka ji tsoron Allah ka tsare dokokin Allah duk mai takawa baya jin taka tare da shi shi kadai ne amma ji yake kamar jama'a na tare da shi takawa na ɗauke masa kewa na kore masa jin shi haka zai ji na aslam ɗaya daga cikin manyan malaman da ya mutu a shekara ta ɗari da talatin da shida yake cewa mani takallah a habbahun nas dukkan wanda ya zama mai takawa mai jin tsoron Allah cikin maganganunsa da ayyukansa to mutane za su kaunace shi wa in karihu ko sun yi sai Allah ya kimsa masu san shi a cikin zukatan Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri sai daga cikin manyan tabi'ai da ya mutu a shekara ta 161 ya faɗa wa Ibn Abi Zi'ib yace in taqaita Allah kafaka nas in dai har ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokinsa to ya isar maka dukkan wani makircin mutane da kullakullan su wa in ittaqaita nas in kokarin kashin tsoron mutane fukinsa su ne baka so neman yardar su kake ko da za ka saba ma ubangiji lan yughnu anka min Allah shay'a mutane ba su yi su wadatar da kai komai ba daga bangaren ubangijinka yan uwa mu zanto masu muraƙaba. abinda ake nufi da muraƙaba, jin cewa Allah yana jin mu yana ganin mu yana lissafi da kidindigar maganganun mu da ayyukan mu a duk inda muke ba wanda ya sai koyo ubangiji ba wanda zai wani abu inda Allah bai ji ba ko a sai bai gani ba ga kuma mala'ikunsa suna shaida a kanmu dan shi Allah ta'ala sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi daidai ne a wurinsa wanda ya bayyana zance da wanda ya sirranta wa man huwa mustakhbin bil layl wa saribun bin nahar da wanda ya buyi cikin cikin duhun dare yayi mugunyar aiki ko ta kargaza da wanda ya da rana duk dai ne a wurin Allah ba bambanci hadisi ya tabbata daga abu zarrin al-ghifari da Mu'adh bin jabal daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ittaqillaha aitu ma kun ka ji tsoron Allah a duk inda kake wannan shi shine tamamul muraqaba a duk inda kake ka ji tsoron Allah ka kasance kai daya ko tare da jama'a ka kasance cikin duhu ko a fili ka kasance da rana ko da daddare a ɗaki ko a waje ittaqillaha haitu ma kun wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamha idan kai mugunyar aiki yi kokari ka bi shi da mummuna idan kai mugunyar aiki yi kokari ka bi shi da kyakkyawa domin kyakkyawan ya shafe mummuna wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka dabi'anci mutane da ɗabi'u na gari ya yan uwa mu gaggawa wajen ayyukan alkhairi me rigin geniya wajen ayyukan ɗa'a? Allah ya ce wa sari'u ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga wurin ubangijinku wa jannatin arduha as-samawati wal ard ku gaggawa zuwa ga aljanna da fadinta shine fadin sammai da kasai o iddat lil muttaqin wadda aka yi tattalin domin masu takawa Allah ce fastabiqul khairat ku yi rigingeniya wajen aikata ayyukan alkhairi Allah ce wasabiqu ila maghfiratin min Wajen wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard gaggawa zuwa ga gafara ta musamman daga wurin ubangijinku da aljanna wadda faɗinta kamar fadin sama da kasa uiddat lil ladina amanu billahi wa rusuli an ya sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da karbo daga Abu da Allah shi tare yadda a gare shi yace badiru bil a'mali ku yi gaggawa da ayyukan alheri ku rigayi fitanan waɗansu fitintunu ka kiba illailil muslim waɗanda za su rinka zuwa a ƙarshen duniya kamar yankin dare mai tsananin duhu yusbihu rajul mu'mina wa yumsi kafira mutum zai wayi gari da imani amma kafin yamma ya zama kafiri wa yusbihu mu'mina wa yumsi kafira zai iya kuma wa zai wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira zai iya wato ainihin kaiwa yamma da imani amma kafin gari ya waye kuma ya zama kafiri yabi'u dinahu bi hubi min na duniya zai rinka sayar da addinin sa da wani dan kankanin farashi wani ɗan ƙaramin jin daɗi da za a ba shi na duniya ya karba ya manta da addinin ku rigayi waɗannan kwanaki masu haɗari ta hanyar ayyukan alkhairi duk wanda ya saba wa kansa ayyukan alkhairi da ayyukan ɗa'a kafin waɗannan kwanaki ko da shekarunsa sun kai wannan kwanaki sai ayyukan alkhairi ɗa'an da ya jiya da shekaran jiya su zame masa garkuwa ta yadda fitinan ba za ta shafe shi ba ya Allah karka samu cikin wanda wannan fitina za ta ya ƴan uwa dangane da karɓar bakuncin sabuwar shekara ya kamata mu sanatar da kanmu cewa babu wata ibada babu wani aikin da'a da ya gangaro daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'u, tabi'ina cikin irin mutanen da ake kirga zancen su a matsayin dalili ba wanda aka samu ya ke banci sabuwar shekara da wata ibada cikin ibadoji wani Allah zikiri ko addu'a ko wani karatu ko waɗansu taruka don murnar zagayowar shekara bai tabbata ba daga manzon Allah bai tabbata ba daga wajen sahabban manzon Allah ko tabi'ai ko tabi'u tabi'i wannan shine abin da muke faɗakar da yan uwa a kai. mu sani cewa abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine yin azumi a cikin watan muharram manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito yace afdalu siyami ba'da ramadan shahrullah muharram mafi cikin azumi bayan azumin da aka yi cikin watan ramadan shine azumin da za a yi a cikin watan Allah al-muharram wa afdalu salati ba'da al-fariida salatu layl mafi fitiyar sallah ta fuskar lada in bayan sallan farilla shine sai sallar da aka yi ta cikin dare wato qiyamul layl wannan hadisi imam muslim ya rawaito da wani sa manzon Allah ya shar'anta mana azumin goma ga watan al-muharram wanda muke kira ashura kamar yadda ya shar'anta mana azumin tara ga watan muharram wanda muke kira tasu'a shi azumin ashura ya tabbata cikin bukhari ya tabbata cikin muslim manzon Allah ya azumce shi ya kuma yi umarni da ayi azumin ranar goma ga wata da farilla ne ma da aka shar'anta ramadan sai aka mayar da shi mustahabi amma azumin tara ga wata a ƙarshen rayuwar manzon Allah yake cewa in Allah ya kai mu shekara mai zuwa za mu yi tara ga wata mu yi goma ga wata dan mu saba mu Yahudawa tunda su suna yin goma ga wata ne kadai sai Allah bai sa kwanakin su sun kai wannan lokaci ba sai aka fahimta cikin wannan hadisi da ya tabbata cikin sahih muslim shar'antuwa da mustahabbancin yin azumin ranar tara ga wata amma dangane da hadisin farko na cewa watan muharram ba azumin da ya ji falala bayan ramadan wannan ba yana nufin cewa a azumci watan gaba ɗaya bane a'a kana da dama ka azumce shi ta ɗaya daga cikin hanyoyi da suka tabbata cewa baka saba hadisin manzon Allah ba in ba dai ka azumci litinin da alhamis na dukkan watan almuharram har watan ya kare wanda wannan zai baka dama alal akalli kai azumi takwas a cikin wata ɗin in kuma ka yi ranar goma sha uku da sha hudu da sha biyar waɗanda ake kira ayyamul bibi wanda wannan hadisi ya tabbata cewa ana azuntar su a kowane wata to ballantana kuma a cikin watan muharram ga falalar da zo kansa cikin wannan amma kuma in za ka yi sama da haka ka yi azumin da annabi yake azumin annabi dawo ka yi azumi yau gobe ka huta jibi ka yi gata ka huta domin za a ce a habbu siyamu ila siyamu Dawud kana yusumu yawman wa yau yawman amma a zuciyar watan muharram tun daga farkon wata har zuwa ƙarshen wata wannan bai tabbata ba daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh manzan Allah ya nuna falalar a azumci wata Muharram amma ko bai ce daga gaba ɗaya ba da haka sai mu azumta shi ta ɗaya daga cikin hanyoyin da muka tabbatar cewa mun dace da wani hadisi ingantacce cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu taruka waɗansu addu'o'i na musamman wai dan zagayowar sabo shekara sabon shekara wannan bai tabbata ba cikin aikin manzan Allah hasali ma ita kan kanta kirga watan muharram da sashi a lissafi ya zanto farkon shekara ta hijira ba a lokacin manzon Allah bane ake hakan ba ma a lokacin Abubakar bane aka yi hakan a lokacin Umar dan Khattab wannan kuma yayi haka dan a samu tsari a cikin ayyukan gwamnati na yau da gobe tunda daular musulunci tana faɗaɗuwa tana buƙatar su tsare-tsare wannan dai shine amma ba wai dan yin wata ibada a farkon watan wadda ba ta tabbata ba mu mayar da wata ibada to wannan kuma sai zanto mun fada cikin bid'a sai mu kiyaye amma abinda muke tunatar da yan uwa kokari da bayar da muhimmanci ga shekara ta hijira mu rinka sana cewa tana tafe irin sama da yadda muke sana cewa shekaran arna mai watan januwari da february har zuwa wato disamba tana tafe wannan kawai shi ne abin da ya kamata amma ke bantar abin da ibada yana bukatun dalili daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu sani ya ƴan uwa Allah madaukaki ya ce laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera hakika kyakkyawan abin koyi ya kasance gare ku dangane da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga duka wanda ya kasance yayi imani da Allah da ranar ƙarshe mu sani cewa manzon Allah na cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyyin lalle ku rike sunnata da sunnar na. masu al almahadiyyin waɗanda aka shiryar da su absu alaiha bin nawajis ku rike ta da ƙarfi ku kiyaye da fiƙoƙin ku sai ku sai da ba za ta kwace ba wa iyyakum wa mudasatil umur lalle ku kiyaye kagaggun al'amurra bid'o'i irin waɗanda ba su da asali a lokacin annabi a kuma abdullahi dan mas'ud ke cewa ittabi'u wa la tabtadi'u ku dai ku rinka biyayya kar ku kago naku ku na kanku ma'ana duk abin da za ku faɗa ko na addu'a ko na zikiri ko wani shagali ko na wani biki ya kasance maimai ne kuka yi game da abin da annabi ya taɓa yi cikin sahabbansa ba ku ne farau ba waɗanda kuka taɓa kirkirowa ko kuma wani wanda ba ya da asali bai turo daga taskar annabta bai turo muku ko kuke za ku kwaikwayi haka ɗaya daga cikin masu hikima na cewa wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fil kida'i mal khalaq ita dukkan alheri yana cikin bin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan sharri kuwa yana cikin bin wato kirkire da mutanen karshe suka kirkiro suka kawo abu cikin addini irin wanda babu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهمي عوده الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى الصلاة